Kalangu, Karfe biyar da mintuna talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku je ƙarin bayani akan yanayin cutar sida a maraɗi. ƙasar Morocco ta bayyana aniyarta ta dawowa cikin tarayyar Afirka za ku yi sharhi tare da tsohon jami'in diplomasiya Isufu Bashar. Muna dauke da bayanai wato na 'yan kasuwa da kuma magabatan makarantu da ayyukan hanyar sama ta uku ya shafa. Rahoton musamman zai yi magana akan cutar masasarar cizon sauro. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, birnin Durban na ƙasar Afirka ta kudu na karɓar wani babban taron muhawara karo na 21 kan cutar sida daga yau 18 zuwa 22 ga watan nan na juye. A shekaru 16 da suka gabata, Nelson Mandela ya yi kira zuwa ga duniya da a yaƙi wannan cuta, sai da duk da haka da sauran rina a kaba a game da yaƙi da cutar. misali har yanzu wannan cuta na kashe mutane a maradi duk da cewa akwai magunguna masu rage kaifinta shugaban kungiyar masu dauke da wannan cuta ali lawali ya yi wa wakilin muhammad maman karin haske Les gens qui ne veulent pas prendre leurs produits, c'est normal. Jama'a da ba sa ɗaukar magani sau da ƙafa mai yiwuwa ne duka abin da ya faru da su. Amma idan ka bi sau da ƙafa wajen shan magani kamar yadda aka ce maka to komai ba zai faru da kai ba. Yanzu ni da nake maka maganar nan yau shekaru goma sha biyu kenan da nake shan maganin. Kenan inda bai da inganci da yanzu watakila ba na raye. Yau idan ba na shaida maka ina ɗauke da ƙwayoyin cutar sida ba, ba ka iya ganewa. Ni dai shawarar da nake bai cewa jama'a su zo likita su rinka yin gwaji domin su san matsayinsu na in sun kamu ko ba su kamu ba akwai waɗansu da zaran an faɗa musu matsayin gwajinsu daga nan ba sa ƙara dawowa alhali kuwa ko yaushe akwai abubuwan da ake yi na faɗakarwa karamar hukumar da baga a cikin departament ɗin cirozerin na jihar agadas ta samu ruwan sama mai yawa sosai jiya da marice waɗannan ruwan sun haddasa hawan ruwan kwarin talwa shaidun ganin da ido sun bayyana cewa an samu ɓanna mai yawa amma kuma babu wasu alƙaluman da hukumomi suka bayyana a game da haka Ƙasar Maroko ta bayyana aniyarta ta dawowa cikin tarayyar Afirka ta bayyana hakan ne a taron koli na tarayyar da aka kammala a ran Lahadin da ta gabata a birnin Kigali na ƙasar Rwanda. Kasar ta Morocco ta fice daga tarayyar Afirka ne a ƙarƙashin mulkin Sarki Hassan na biyu a shekarar 1975. Tsohon jami'in diplomasiya na Nijar Isufu Bashir ya bayyana cewa wannan tunani na kasar Morocco na dawowa cikin wannan ƙungiya abu ne mai kyau. L'Union Africaine Organisation d'Africaine. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka an girga ta ne tun fil azal domin taimakawa ƙasashen Afirka da Turawa suka yi wa mulkin mallaka domin su samu kansu. A cikin wannan tsarin Shamus da take da mulki na wani bangare da ake kira Oro, tsohuwar daular Morocco, wani bangare na ƙasashen Afirka inda duka ƙasashen Afirka sun yi kokowa domin fita a cikin wannan tsari na Oro. Ƙasashen Afirka sun taimaka a cikin cikin wannan gwagwarmaya inda a shekarar 1975 Jamus ta fita daga cikin wannan gungu kuma a lokacin maroko ta buƙaci fita a cikin wannan tsari sai dai a lokacin tuni da yawan jama'a sun fara sabawa da tsarin shi kuma sarkin daular maroko Mohammed na shida na yanzu ya ga ya kamata su dawo a cikin tsarin ƙungiyar ƙasashen Afirka ina ganin abu ne mai matuƙar mahimmanci. African. tsawon jami'in diplomasiya kenan isufu bashar a ranar lahadin da ta gabata ne aka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da ake kira sanarwar yamai tsakanin kungiyoyi masu jayayyar jagorancin garin kidal na arewacin kasar mali tattaunawar ta gudana a ƙarƙashin jagorancin firaminista birji rafini to sai dai ba samu halartar hukumomin kasar malin ba Profesor Jibbo mamudu ya bayyana cewa wannan yarjejeniya tana da kyau domin kungiyoyin suna da gurin samar da zaman lafiya amma kuma wannan bai isa wato amma kuma wannan bai isa ba. L'accord théoriquement Eh, yarjejeniyar a zahiri tana da matukar mahimmanci saboda domin a ajiye makamai ne. Sai kuma a wani bangare abin yana ɗaura kai ga jama'ar Mali da kuma yi wa al'amarin wata fassara ta daban saboda kidal a cikin ƙasar Mali take. Kinan idan har waɗansu gungu masu ɗauke da makamai za su kulle yarjejeniya na kula da tsaron garin kidal maimakon gwamnatin Mali to akwai matsala. Amma idan har wannan yarjejeniyar saboda ta dawo da cikakken ikon gwamnatin mali ne a kan garin kidal to abin mai kyau ne ɗaya eh, kwarai da gaske wannan yarjejeniyar tana da tasiri saboda waɗansu gungun masu ɗauke da makamai ne fa suka sasanta tsakaninsu ba tare da gwamnatin ƙasar mali ba alhali kuwa manufa a nan ita ce gwamnatin mali ta dawo da cikakken iko a yankin kidal da ma ƙasar mali gabaki ɗaya wanda zai sanya 'yan ƙasar mali su san suna da cikakken 'yanci 100 bisa 100 avec tous les droits Profesor Mahmudu Jibo kenan. Shirin tada jama'a daga wuraren su a cikin tsarin gina hanyar sama ta uku a nan Yamai na iya shafar wasu makarantu da ke kusan wuraren da za a gudanar da wannan aiki kamar makarantar firamare ta Ecole Gauri. Daraktan makarantar wato Ali Musa Jakite ya yi wa Habibu Garba karin bayani. makarantar mu abun zai shafe ta, amma a wani bangare ne a cikin filin makarantar abin zai shafa. Kun gare tuni an fara sassare waɗansu itatuwa, kinan za a rage gibin faɗin makarantar. Sai dai ɗakunan ɗaukar karatu ba sa cikin da abin zai shafa. Kuma kamfanin Satom da ke kula da wannan aiki na yin matattar hanyoyi da ake kira Eshanjar sun muna alkawarin za su gina muna katanga da suka rushe na makarantar. Mu a labarin da muka samu ba ofishin magaji magajin garin Yamai ne ba, zai kula da aiki na gyara muna wurin da aka bata kamfanin Satom ne. Kuma sun yi mana alkawarin za su yi mana ɗakunan ɗaukar karatu, bayan haka kuma za su muna waɗansu ɗakuna da dai sauransu. To a yau dai an ci gaba da tare da wato 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu a inda za a gudanar da ayyukan sabuwar hanyar wato ta sama wato Asian Jar na uku kenan a nan Yamai. Injiniyo wato injiniyoyin kamfanin da zai yi ayyukan sun cire shaguna da lamarin ya shafa a daidai kuma lokacin da 'yan kasuwa ke kokarin fitar da kayayyakinsu. Ɗaya daga cikinsu ya yi bayani kamar haka. Wanga abu mu dai mun yi tir da Allah wadai da shi saboda wanga abu ya zan cin amana. gaskiya wannan ga mutane babu wani abu da sun kai mana gaba ga haka sun saka mana da alheri don ba mu zato abu zai zama haka ba ana ba da lele a cewa wani kwashe kayan ka rana kaza in ba ta kai zaka kira ka ta ana jiran ka kwashe kayan ka amma ka kwashe kayan minti goma a kashe ruwa. babu wani dele dele mu munan dumar ruwa guda da mutum hamsin ko talatin baya gari yanzu duk an zaka an kashe mu in kalli sahanin mun kai mu dubu biyu wallahi wanda an ka halaka wani sai dai Allah wani karshen ta ma ya bar kasar ya ta yi to ko akwai wani wuri da suka samo muku babu zancen wuri babu zancen dala babu zancen biyan yan tarko sai dai Allah kawai Allah na ganin kowa ba mu rota magana wallahi wani dan kasuwa kenan da ke kusan kasuwar katako a nan yamai malam makarantu 'yan kwantaragi na jihar Doso da ke samun goyon bayan sakatare janar na kungiyar Sinasef na ƙasa baki ɗaya da na jihohin Zandar da kuma Agadez sun yi zaman durshin jiya a wato a gaban fadar gwamnan jihar Doso suna buƙatar a biya su albashinsu. Wakilinmu na Doso Dauda Hassan ya aiko muna da wannan rahoto. Wajajen karfe goma na safe ne gwamnan jihar Doso Abdullahi Isa ya karbi malaman makarantun boko 'yan kwantaragi da suke zaman jiransa a harabar ofishinsa tun karfe takwas na safe. Magatakardar kungiyar Sinasef na jihar Doso ne Saibu Adamu ya ɗauki magana da farko domin bayyana wa magabatan dalilin zaman dirshin ɗin nasu da suka shirya. A yau abokaninmu da ke cikin gidajen haya an kore su gabaki ɗaya saboda rashin biyan kuɗin haya. Sannan kuma waɗanda suke cikin dazuzzuka ba sa iya tafiya saboda sun ci bashi da dai sauransu. Don haka ne a yau muka yi tsayin gwamin shaki domin samar da mafita akan wannan al'amarin namu. a cette question. Halartar magatakardar kungiyar Sinasef na ƙasa da na jihar Zandar da ma na Agdes a wajen taron ya bayyana irin ƙarfin da ƙungiyar take da wanda idan ba a share musu hawaye ba to za su fito a dukkan faɗin ƙasa inda a ɗaya ɓangare magatakardar ƙungiyar ta sinasef na jihar doso ya bayyana cewa ba wai kuɗin biyan su ne babu ba illa dai rashin yin katabus da magabatan suke yi wa al'amarin nasu sai dai gwamnan jihar doso Abdullahi Isa ya tabbatar wa waɗannan 'yan kwantaragi da suke zaman dirshi cewa za a fara biyan su allowance ɗinsu. Nan da kwanaki biyu masu zuwa za a fara biyan ku allowance ɗin idan Allah ya yarda. Sai dai amsar da gwamnar jihar Doso ya baiwa malam makarantun boko 'yan kwantaragi da suke zaman dirshi bai isa ya gamsar da su ba, inda bayan haka magabatan jihar da magabatan ƙungiyar ta Sinasef suke ci gaba da hawa bisa bisa teburin tattaunawa domin ciyo kan wannan matsalar. Kun saurari tare Muhammadu da fasarar rahoton wakili wani da su Dauda Hassan. A garin Alita da ke cikin jihar Agadez wasu kamfanonin haƙar ma'adanai guda biyu su mayar da Kwaminak na tafiyar da ayyukansu ya kusan shekaru arba'in kenan tsakanin shekarar 2005 da kuma 2009 ƙungiya mai zaman kanta a Iman tare da haɗin gwiwar wato Crusade da kuma Greenpeace sun gudanar da wani bincike akan cututtukan da wannan aiki ke haifarwa lamarin da ya sa kamfanin arewa ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kungiyar da kuma ma'aikatar ke kula da wato cututtukan da ma'adanan ke wato ke haifarwa. Ramar Alatufe ta magatakardar kungiyar Agir Iman ya yi wa mahamman Gungu ɗanta ne ƙarin bayani ta wayar tarho. Wannan wani tsari ne da yake nufin zagaye da muke yi da wata na'urar da muke auna gidaje, mu gani anya kuwa yanayin gidajen da aka gina bai da matsala ga sinadarin gubar da ake aiki haƙo da ma'adinai. Idan muka auna muka gano cewa wannan gini yana da gubar da ke da illa ga lafiyar shama'a, to dole ne mu rugusa gidan mu sake gina wani. A nan mun gano cewa garin Alit da yawan gidajen da muka auna suna da wannan sinadarin. wannan. Wannan raskuna da muka yi ya sanya mun rattaba hannu tsakaninmu ƙungiyarmu ta ONG a girma da kuma kamfanin Ariba da ma ofishin ma'aikatar da ke kula da ma'adinai domin gudanar da ayyuka na bincike bisa kan wannan sinadari a cikin duka faɗin ƙaramar hukumar Alit. ramar alatifat kenan wato magatakardan kungiyar agir iman bincike da nuna cewa wato wurare 104 suka samu na sinadari mai sa wato ma'aifar haifar da cututtuka sannan kuma wato 54 a garin alit 50 kuma a akokan gidajen da suka halbu da wannan suka sami wannan sinadarin wato an rusa su kuma aka sake gina su a ƙarƙashin tallafin kudaden wato kamfanin kominak karfe 5.42 za mu shiga kai tsaye a cikin shirin namu na musamman. Masar cizon sauro cuta ce da ake iya kamuwa da ita kowane lokaci tana kuma iya zama sanadiyar rasa rai. Sauro ne ke yada wato kwayar cutar. Dr. Usaini Ami likitar ƙananan yara a asibitin Budirar a nan Yamai ta bayyana cewa a lokacin da damuna ne aka fi kamuwa da masasar cizon sauron musamman kananan yara. A wannan kuma wannan asibitin a cikin marasa lafiya hamsin goma sha biyu suna fama ne da masasar cizon sauro maryama gyallokin da ta haɗa muna wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara muna a nan muna asibitin fudirar ne inda tun a sanyin safiya muka tarar da mata makil a harabar asibitin. Waɗansu matan suna goye da jarirar nasu suna kuka a bai, waɗansu kuma suna tabarci. Matan dai suna zazzaune ne inda suke jiran layi ya kai gare su domin ganin likita. Hadiza Saidu ta shirya kayanta domin komawa a gida bayan da ta kwashe kwanaki biyu a asibitin a yayin da ta kawo ɗanta marar lafiya mai kimanin watanni tara. Na tar da yaron bai lafiya. Da yake lokacin bayan la'asar ne kafin a ce maka karhe goma sha biyu na dare lokacin yanayin zayin ya hauhau sosai jikinsa yana matsanancin zahi kuma yana da majina masassara ce ta kama shi kwarai da gaske ban ma yi tsammanin yaron zai warke ba a nan nijar kamar sauran kasashe rashin tsafta shine umul aba'isa masassarar cizon sauro inda masassarar tana da alamomi da daman gaske Le paludisme se manifeste par une fièvre. Masassarar cizon sauro tana farawa ne daga zazzabi mai tsananin gaske da ke haddasa ciwon kai da kasala kai wani lokaci har da amai. Akwai waɗansu marasa lafiya da ke yin makarkatar jiki har ma masassarar cizon sauro ya kai inda za ta taɓa kwakwalwarsu. Akwai kuma marasa lafiyan da ke zuwa su ce mana suna fitsari jajajur tamkar coca-cola wannan shi ake kira jan masassara. qu'il émette des urines Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle une hémoglobinurie. A cewar Dr. Ami Usaini, babu magungunan rigakafi akan masassarar cizon sauro. Tumar da masu da haka muka karshen wannan shiri namu na yau a na muke a huta lahiya.